An yi kira ga 'yan majalisar dokokin tarayya da su marawa shugaba Muhammadu Buhari baya domin Najeriya ta ci gaba. Biyo bayan cewar shugaba Buhari wai bai ji daɗin sauye-sauyen da majalisar ta yi wa kasafin kuɗin bana ba. Wasu 'yan arewa mazauna jihar Imo ne suka yi wannan kirar, inda kuma suka nuna rashin gamsuwarsu da bayanan da majalisar ta bayar a kan batun. Sunana Ɗahiru Musa Reza, gaskiya ba mu ji daɗin wannan abun ɗin ba. Ina talaka dai sa ran shi, in a ci ciro wannan abu, wa zai na yin wannan abubuwan? Dole a cikin bojin na yadda aka sa saba haka za a yi mun ji daɗi duk da dai an budget din a ƙurarren lokaci don haka a tabbatar cewa duk inda ya kamata a dinga warewa na bangaren kiwon lafiya da sauransu a tabbata an yi majalisa kamata suna goya mu shugaban ƙasa baya don mu samu ci gaba a ƙasar nan don su ne na ɗaya a ƙasar nan da ya kamata su goya mai baya duk muddin ba sa goya ma shugaban kasa baya abubuwan zai dinga tafiya a tabarbare kuma a ƙarshen ta talaka ne dai dinga shan wahala don haka burin mu da duk lokacin da ya kawo abu na ci gaba a ƙasar nan su goya mai baya don mu samu ci gaba shugaban kasa sunana baban gida ayuba to bayani dai na farko da zamu yi a game da abin da ya shafi budget bisa da kudarin da 'yan majalisa suka gabatarwa shugaban kasa mun ji daɗin gabatar da wannan budget din shi dai akwai muhimman abubuwa wanda ba mu ji daɗin su ba a ɓangaren budget budget ya ɗauki lokaci a hannunsu kusan wata bakwai daga baya kuma sun yarwa shugaban kasa an samu kasawan wasu al'amura a ciki kamar rage kuɗi na ɓangaren kiwon lafiya abin da ya shafi kansa da hiv to wannan duk abubuwa ne wanda zai taimaki al'umman ƙasa amma an cire su kuma suna da mahimmanci sosai mu kuma bamu ji daɗin cire wa'innan abubuwan ba sannan kuma sun zo sun ƙara wa kansu kuɗaɗe wa'innan mutane suna wakiltar mutanen ƙasar nan ne ba wai suna wakiltar kawunan su bane ya kamata su kawo abun da zai kawo ci gaba a ƙasar nan wahalhalun da mutane suke ciki ya zama an ɗan samu sauƙin rayuwa to shine kira ga 'yan majalisa su yi kokari duk abun da zai zama mutane mai amfani to ko da ba zai musu daɗi ba ya kamata su dinga sa niyya da saboda su taimaki jama'a ne ba wa kansu da su ayyuka ba wani abu in ya zo ko da ya musu daɗi ko ba zai musu daɗi ba to su yi hakuri su bi abun da talakawa suke so saboda talakawa suke wa aiki ni ne abdulhamid ibrahim maganan budget din kudin najeriya da shugaban kasa ya ba yan majalisu su bincika suka bincika suka sassauke wani abu Situna talakawa fa su ake wa aiki kuma talakawan nan su suka zaɓe su an cire kuɗin kansa an cire kuɗin kanjamau to yaya ake wani tallafi ne su suka bawa talaka ya kamata su ba wa shugaban kasa goyon baya saboda talaka ya ji daɗi. sunana muhammad bako gaskiya ni ban ji daɗin wayansu abubuwan da aka cire ba majalisu suka cire su da wayannan abubuwan masu mahimmanci da ya kamata ya taimaki al'umman kasan talakokin najeriya shi suka cire ka gani saboda fannukan hanyar lafiya yana da kyau kuma wayannan abubuwan da suka cire gaskiya mu ba mu ji daɗin shi ba abin da mu ba za mu ji daɗin shi ba saboda muna neman abin da zai taimaki kasan nan ya raya mana talakawa mu kan mu ji daɗi. ina ba su abubuwan da suka aiwatar na maganan budget wannan abin da suka yi bai dace ba suna cewa fa zaben su kai ganan jaktarawa wani kuɗin da suka yi suka karawa kansu su ba da goyon baya ga shugaban kasa a samu kasar na ya tafiya daidai amma ba shugaban kasa tura musu abu har wata bakwai ba a yi shi kuma kuma a zo a zattare abubuwa a watsar da abubuwan gaba daya talakawa ba su jin dadi wannan abubuwan sun ce fatansu shine za a samu kyakkyawar fahimta tsakanin majalisar zartarwa da majalisar dokokin tarayya wajen hanzarta rattaba hannu akan ƙarin kasafin kuɗin shekara ta 2018 wanda shugaba Buhari na gab da mikawa majalisar dokokin. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Owerri, Najeriya.